A shimfiɗar makon nan hudu da aka soma shaushawar coronavirus a hospital de reference kwalbar sinadarin shaushawa sinopharm 2224 muka saka a zubin farko da kuma kwalba dubu da ɗari da hudu na sinadarin Sinofam zagaye na biyu kimanin kaso hamsin da bakwai cikin ɗari kenan na mutanen da suka zo aka masu shaushawar Sinofam, zubi na farko da na biyu a tsawon wangan makon mun tabbatar da dukkan mutanen da suka samu zubin farko za su samu shaushawar su ta biyu na sinadarin Sinofam. shi sinadarin shaushawar AstraZeneca takamaimai na mutanen da ke da shekara hamsin da biyar ne zuwa sama ba su da yawa don kun san al'ummar Nijar mafi yawanta matasa ne. A Nijar allurai iri biyu muke da su, menene takamaiman bayanin waɗannan allurai? A nan dai sai mu ce kalar sinadarin nan biyu dukkansu iri guda ne. Bambancin su dai shine kamfanin da ke sarrafa su da kuma salon tsarin bayar da su. Sinadarin Sinopharm tsarin hulɗa ne da ƙasar China ta bada shi kwalba dubu ɗari hudu. Shi kuma sinadarin AstraZeneca da ke gare mu yanzu daga tsarin fusa'ar COVAX ne ya samu fasahar da aka girka domin shimfiɗa da daidaito tsakanin ƙasashe da suka bunƙasa da ƙasashe masu tasowa don su samu sinadarin wannan shine kaɗai bambancin duk sauran misalai da ake ji ta ce na ce ne kawai da kamfanin sarrafawa ke yi da kuke karantawa a shafin waza me yasa wannan bambanci a cikin mutanen da aka yi niyyar yi wa allurar sinopharm da allurar astrazeneca a sauƙaƙe dai sinopharm an sanya shi ne da farko zuwa ga dukkan al'umma shekara goma goma sha takwas zuwa sama inda shi kuma sinadarin AstraZeneca a cikin wasu kasashen ƙara jaddadawa na ce a cikin wasu kasashen an tsayar da shi ne don yi wa mutane masu shekaru hamsin da biyar zuwa sama dangance da wasu kididdigar da suka yi a can gare su da kewayensu wannan ba wai lalle ra'ayin kowa ba ne kenan akwai ƙasashe da yanzu haka ke aiwata hakan ga masu shekaru goma sha takwas zuwa sama da wasu kasashen da ke ma masu shekara hamsin da biyar zuwa sama Nijar dai ta zaɓi yiwa masu shekara 55 zuwa sama.